الله الرحمن الرحيم dukkanin yabo da godiya da jinjina su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki a bisa falalarsa da kyautayinsa gare mu ina godewa Allah maɗaukakin sarki a bisa datarwarsa da kuma ni'imarsa da baiwarsa a gare mu Allah ta'ala shi ne ya yi umarni da kulawa da kuma sauke amana nan Allah ta'ala shi ne ya yi hari ga wato ainihin wulaƙantar ko wofantar ko kuma cin amana ina shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai hakanan ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzan Allah ne shi ɗin mai gaskiya ne cikin isar da saƙonsa mai gaskiya ne cikin maganganunsa tsira da aminci su tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da dukkanin wanda ya bi shi da suka yabi su da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama bayan haka ya yan uwa musulmai mu ji tsoron Allah madaukakin sarki shi shi kadai mu ji tsoron Allah mu sani cewar kowannen mu a ɗaya ɗayan mu kowa a kansa akwai wato ainihin amana da take rataye a wuyansa kowa yana da amana da take rataye a wuyansa da take dauke da yake dauke da ita amana tsakaninka da ubangijinka mahalicci hakanan akwai amana tsakaninka da bayin Allah da ya Allah ta'ala ya haɗa ka rayuwa da su a cikin wannan biyun kowanne amana ce kuma Allah ta'ala zai titsiye kai maka tambayoyi a kansu ranar gobe kiyama Allah ta'ala ya datar da mu don haka wajibi ne kowannen mu ya kasance amintacce mai kulawa da amanar da take rataye a kansa amana ce tsakaninsa da ubangijinsa ko ko amana ce tsakaninsa da bayin Allah Allah ta'ala yana yi mana umarni akan haka yana cewa hakika Allah madaukakin sarki yana muku umarni da ku sauke amana ko ku mika amana ga ma'abotanta ma'ana dukkanin yadda ya kasance ko dukkanin sanda ya kasance amanar wani ta shigo hannunka ka tabbatar ka koma da wannan amanar yadda take hakanan ya ƴan uwa al'amarin amana abu ne wanda yake mai girman gaske abu ne wanda yake kuma mai hatsari hakan ya bayyana cikin aya alqur'ani yadda Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewar mu ne muka bujiro ko kuma muka mika amana ga sammai duk da girmansu da kuma kasai duk da girmansu da duwatsu Allah ta'ala ya ce sai suka ƙi karɓa saboda sun san girmanta su ko kuma sun ga girmanta Allah ta'ala ya ce sai wato ɗan adam sai mutum shine sai ya karɓa amana saboda ya kasance ya jahilci sanin amanar ya jahilci sanin girmanta bai san girman amanar ba Allah ta'ala ya ce innahu kana zaluman jahula hakika ɗan adam mutum ne wanda yake a cikin duhun zalunci da jahilci shi yasa ya karba amana saboda haka al'amarin amana al'amari ne wanda yake mai girma hakanan komai girmanta koman kankantarta Allah ta'ala zai tsitsiye ka ranar gobe kiyama yayi maka tambaya akan amanar da Allah ta'ala ya danka maka ko kuma akan amanar da wani shugaba ya danka maka ko kuma akan amanar da wato ainihin al'umma suka danka maka dukkanin wanda ya kasance yayi yi wato ainihin watsi da amanar mutane ko kuma ya watsi da amanar Allah kuma ya ga ya tserata daga ukuba da wato ainihin makuhukunta za su yi masa a tun a duniya ko kuma ya ga ya tserata daga jarabawa ko ukubar da Allah ta'ala zai masa tun a duniya to ya sani cewa faranar gobe kiyama ba zai taba tsira daga kowace irin nau'i na ukuba da Allah ta'ala ya tanadar wa wanda yake watsi da wato ainihin amana ba da haka ya uwa wajibi ne akan kowannen mu ya kasance yana da wato ainihin riko da kulawa da amana Allah ta'ala yake cewa ma'ana kada mu kasance cikin wato ainihin masu cin amana ko kuma masu watsi ko wasa da amana da aka danka mana Allah ta'ala yana kiran bayi muminai a cikin alkur'ani yake cewa ya ku muminai kar ku kasance wato ainihin masu yin cin ko kuma masu cin amana a cikin al'amarin ubangiji masu cin amanar wato ainihin manzansa ko kuma masu cin amanar wato ainihin amanar da aka danka musu masu ha'intar amanar da aka danka musu alhalin kuna tsaye in ji Allah madaukakin sarki Allah ya ce ku sani dukiyar da take hannunku da ayayen da Allah ta'ala ya hore muku dukkanin su fitina ne a gare ku jarabawa sai Allah ta'ala ya jarrabe ku da ita Allah ta'ala kuma ya yi haka ne don ya bambance wane ne mai kulawa da amana wane ne mai wofantar da ita dukkanin sanda kaga wani mutum ko kuma ko wani an danka masa wani irin nau'i na amana shin amana sai ta mulki ko amana ce ta wani jagoranci ko ko amana ce ta wata dukiya ko amana ce ta ‘ya'ya kaga Allah ta'ala ya bashi to ka sani cewar Allah ta'ala ya so ya jarrabe shi ne akan wannan abu da ya bashi jarrabawa ce Allah ta'ala ya masa dan ya tabbatar da cewa zai iya kulawa da umarnin ubangiji ko ko ba zai iya ba da haka wannan cin wannan jarrabawar shine mutum ya kula ya kiyaye amanar da Allah ta'ala ya dora masa ko kuma ya kiyaye wato ainihin amanar da mutane suka dora masa shine cin jarrabawar a gare shi idan ya yi haka Allah ta'ala zai ba shi lada ne kuma sannan ya sauke nauyin da yake kansa Allah ta'ala ya tanajar masa shi na musamman da zai samu ranar gobe kiyama shine aljannar Allah ya tanaje ta ba sai ka je ba za a yi wanda ku isa bani haka ma'ana ya wofantar da amana ko ya ci amana shi ma ya sani cewa Allah ta'ala ya tanadar masa uqubar da zai masa ranar gobe kiyama ba sai ya je ba za a yi Allah ta'ala ya datar da mu ‘ya'yan uwana daga cikin nau'ika na wato ainihin amana da suke kawo nan mu wanda wayansu da yawa sun gafara a kansa shine ayyuka da ake ɗora mu akai ko kuma ayyuka da ake ɗora ɗaya ɗayan mu a kai, a baka aiki a ce je kai wannan aiki ba manufar kawai shine ka samu kuɗi ba a'a ka sani cewar amana ce Allah ta'ala ya danka maka ko da kuma ba a furta an gaya ma cewar hakan amana ba ce lallai amana ce Allah ta'ala ya ɗora maka dole ne ka yi ƙoƙari ka yi iya bakin ƙoƙarinka ka yi da gaske wajen ganin cewar ka sauke wannan amanar ka kula da wannan amanar gargadon yadda Allah ta'ala ya so ka yi ka yi ƙoƙari wajen ganin cewar ka tsarkake kanka daga ha'inta ha'intar wannan amana ka tsarkake kanka akan wannan aiki da za ka yi ka tsarkake wato ainihin abin da za ka samu na alfanu a cikin wannan aiki da za ka yi ka tsarkake abincin da za ka samu akan wannan aiki haka nan ka tsarkake wato ainihin abin da za ka samu na sha ko abin shanka a cikin wannan aiki na amana da aka danka maka lallai wato ainihin amana wato jarabawa ce daga Allah maɗaukakin sarki dukkanin wanda ya kiyaye ta kuma ya sauke amanar a ƙarƙashin umarnin Ubangiji ma'ana yadda Allah ta'ala ya umarni a sauke wannan amana Haƙiƙa Allah ta'ala ba zai bar shi haka ba zai masa sakamako ranar gobe kiyama dukkanin ko wanda ya saba ya ci amanar da aka danka masa ko ya wofantar da ita ko kuma ya bari wani ya ya ci amanar ko ya wofantar da ita lallai ya sani cewar ba amanar ya ci ba ba amanar ya ha'inta ba ba waɗanda suka danka masa amanar ya ha'inta ba kansa ya ha'inta domin duk inda aka kai aka kawo cutarwar amanar kansa za ta dawo dawowarsa kanta kuma ba zai dawowarta kansa kuma ba zai hana Allah ta'ala ya masa hisabi ba ranar gobe kiyama ba zai hana Allah ta'ala ya masa hukuma ta sakamakon abin da yayi na watsi da amana na sakaci da yi akan ta ba ranar gobe kiyama dan haka wajibi ne akan dukkanin wanda ya tabbatar ko kuma wanda ya san cewa an bashi wani aiki ko na gwamnati ne ko ko na kwadago ne kowanne irin nau'in aiki ne ya tabbatar cewa ya sauke ko kuma ya kula da wannan aiki gwargwadon iyawarsa abin da ya na kuskure ko sai Allah ta'ala ya gafarta masa ya yafi masa a ciki hakanan ya 'yan uwa lallai mu sani cewar duk wanda aka danka masa amana ya yi sauke wannan amanar ko kuma ya ƙoƙarin kulawa da wannan amanar don saboda tsoron Allah ba don tsoron wani ba ko kuma ba dan tsoron ubangidansa yasa yake kula da wannan amanar ba domin in ya kasance kana yi ko kana don ita wato ainihin amana aiki ne na ibada kulawa da amana ibada ce dukkanin wani irin nau'i na ibada ko da ya kasance kana yin sa dan tsoron wani ko kuma dan ganin wani idan wani ko dan wani to baka da lada gurin Allah madaukakin sarki haka ne, shi wanda kake idan shi din watan wata rana zai zai gushe babu shi ko kuma kai babu kai idan ku dan Allah ta'ala kake yi to haƙiƙa Allah ta'ala da ne kuma yana ganin ka shi baya gushewa da haka ‘ya'yan uwa mu kula da amanar da suke kawo nan haka nan ‘ya'yan uwa dukkanin wanda ya kasance an ɗora shi ko kuma an ba shi nauyi na kulawa da wata amana ta dukiya ta mutane ko dukiyar gwamnati hakanan wajibi ne a kansa ya tabbatar ya kula da wannan amanar gwargwadon iko ya kula da wannan amanar ya sauke ta a yadda ta wato ni aka sanya sharaɗai a kanta ko da ba a zo an bayyana maka sharaɗan ba hakika ka sani cewar amana ce kuma tana ɗauke da wani sharaɗai wanda wani sharaɗai wanda ya zama wajibi akan ka ka sani ta yadda za ku kuɓi cewa azabar Allah ranar gobe kiyama hakanan ya uwa kada mutum ya saki kada mutum ya bari yayi wasa ko kuma ya kauda kai wani ya zo yi wasa da dukiyar da aka bashi amana a jiya ko wani ya zo ya wofantar da amanar da aka bashi kada mutum ya yi haka hakika ya sani cewar ko da ba shi ya yi hakan ba ma'ana ko da ba shi ya ci amanar ba ko da ba shi ya haɗinci amanar ba ko da ba shi ya wato ainihin wofantar da ita ba shi Allah ta'ala zai zo yi zai yi hisabi ranar gobe kiyama domin shi aka ɗora wa nauyin kulawa da ita shi aka rataya wa wannan amanar shi Allah ta'ala zai wa hisabi ranar gobe kiyama ko da wato ainihin tun a duniya ma akan iya sa wasu su zo su yi bincike akan wato ainihin dukiya idan an baka aziya a sanya wasu wato ainihin an baka ajiyar dukiya sai a sanya wasu su su rinka bincike mai kai da dukiyar ko kuma me aka kashe da ita me aka haka aka taba samu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani sahabi wato ainihin ya kasance an bashi ajiya ko kuma kulawa da dukiya ta wato ainihin bayan Allah kulawa da dukiya ta bai mali sai ya kasance wata rana sai mutane masu bin diddigi masu bin kokofi suka zo dan yi hisabi ko kuma ayi wato ainihin lissafin abin da yake aljihun gwamnati da kuma abin da yake shigo da kuma abin da aka kashe sannan ta yaya aka kashe shi jin haka wannan wanda aka bawa ajiyar dukiya din sai ya kasance tabi da lalle akwai aiki a gaban mu za a yi maka hisabi a lahira sannan kuma gashi an zo ana maka wani tun a nan duniya yace hisabi a duniya sannan kuma hisabi a lahira tsoron haka yasa yace kawai shi ya bar aiki saboda tsoron hisabi da tsantseni da gudun duniya yasa yace ya bar musu aiki dan haka kulawa da amana wajibi ne karkaci kar ka ɓoye kar ka ɗauka kar ka bari kuma a ci ko a ɗauka ko a ɓoye domin duk wanda ya ɗauki wani abu na dukiyar al'umma ko kuma ya ci wata amana da aka rataya a wuyansa hakika zai zo da wannan abu ranar gobe kiyama a gaban al'umma kowa yana ganin sa haka Allah ta'ala ya ce wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyama duk wanda ya wani ha'inci ko ya ɓoye wani abu ko ya ɗauki wani abu na daga wani dukiya ta amana to hakika zai zo da wannan abin da ya ɗauka ranar gobe kiyama komin girmansa kuma komin ƙanƙantarsa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi an fita yaƙi sahabbai suka ga wani mutum daga cikin sahabbai daga cikin ƴan uwansu kenan musulmai yana yaƙi yana fafatawa sai da ma'arakarsa ta ja hankalin kowa har ta kai ana ba da labarin irin fafatawar da ya akai a wajen yaƙi ya yi ƙoƙari mutuƙa da gaske ya yaƙi kafirai yadda ya kamata sahabbai suka kai suna tattaunawa har tattaunawa ta je gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzan Allah sai yake cewa da ya ji haka sai yake cewa da su kuma kun ga wannan mutumin duk da abin da ya yi dan wuta ne in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka yi mamaki suka ce to ya aka yi haka ga mutumin ya yi abin da ya cancanta a ce ya shiga aljanna amma kuma ga abin da manzan Allah ya faɗa kuma sun san tabbas haka ne inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya ƙarya sahabbai suka shiga bincike me wannan mutumin ike yi har ya samu kansa a cikin wannan hali a ƙarshe da suka yi nita suna cikin bincike su gano cewar a'a an taɓa zuwa yaƙi an samo ganima ya ɗauki wani abu ya ɓoye sakamakon wannan Allah ta'ala ya masa alƙawarin azaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewar wannan mutumin dan wuta ne dan haka ya dan uwa da wanda aka baka amana ta mulki ce ko ta dukiya ce ko ma wace irin amana ce ko mai girman ta ko mai ta ka sani cewar Allah ta'ala ya tanaji ukuba akan kowace irin nau'in amana aka ɗauka aya aka ɗauka aka baka idan ya kasance wato ainihin ka ci wannan amana Allah ta'ala ya kare mu hakanan ya uwa ya zama wajibi akan dukkanin wani musulmi ya kasance wato ainihin amintacce akan dukkanin aikin da aka ɗora masa ya zamanto amintacce akan dukkanin al'amuran da aka aka aka wato ainihin wakilta shi ya aiwatar da su ya zamanto amintacce akan dukkanin abin da aka ɗora shi kula a kai ‘ya'yan uwa mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu tsarkake kawunanmu daga ha'inci mu tsarkake kawunanmu daga cin amana mu tsarkake al'ummar da muke rayuwa a cikinta daga ta hanyar wato ainihin ta hanyar gujewa ha'inci da cin amana mu gujewa ha'inci a cikin ayyukanmu mu gujewa ha'inci a cikin dukiyoyinmu mu gujewa ha'inci a cikin mu'amalarmu mu kiyaye amana domin siffa ce ta muminai kiyaye amana siffa ce ta muminai Allah ta'ala ya faɗi haka yake cewa na hum li amanati wa ahdihim ra'u yace hakika su ne waɗanda wato ainihin suke kiyaye amana da kuma alƙawarinsu ma'ana game da al'amanar da aka danka musu da alƙawarurkan da ai daga da su masu kiyayewa ne akan haka wannan siffa ce ta siffar mu'minai waɗanda Allah ta'ala ya musu alƙawarin aljanna Allah ya ce ula'ika fi jannatin mukramun a wata ayar Allah yake cewa ula'ika humul warithun sune waɗanda za a gadar musu da aljanna sune magada aljanna alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun Allah ta'ala zai gadar musu da mafi kololuwar aljannatai ita ce aljannatul firdausi kuma za su dawwama a cikinta Allah ta'ala ya datar da mu muna roƙon Allah madaukakin sarki shugabannin da ya zaɓa mana Allah ta'ala ya ba su ya riko da su muna roƙon Allah ta'ala ya ya shiryantar da su akan bin daidai ya nuna musu gaskiya gaskiya ce ya ba su ikon binta haka nan Allah ta'ala ya wato ainihin nuna musu ƙarya ƙarya ce ya ba su ikon guje mata mu kuma mabiya ubangiji Allah ta'ala ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da yake na daidai اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل بلدنا نيجيريا آمنا من كل سوء يا رب العالمين عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وأنعم وأكرم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وأن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله